mu je club don kwana biyu mu leƙa gaskiya ne don gaskiya je douglas ya yi kataki sosai a wurin ni matsala ta ba zuwan bane amma da na yi na son je gane da dadi me zai hana ka bari sai karshen wata ka tafi ya ya ya makes sense abin da kake faɗa shi ne na gani bayan dai ciki bata kai sati da zuwa makarantar nan, amma ban san baban kuma wance tana da kamun kai sosai Abba boss da tunka Assalamu alaikum mai kyau. Na nufi ki da dukkan alkhairi. Amu, wa alaikum salam na mota a yayin da na ga wucewar ki wannan ne yasa na dasa hirar ki sannan zuciyata ta na ga dawowar ki wanda hakan yasa ni yanke shawarar cewa in mika sabon zuciyata gare ki na faɗa sai dai in baki kyawai dai da gaggakin iji da ganga kwana uku da ce miki I don't know how. a trying to maintain it, no way. Na rasa yadda zan yi wallahi. Kanka da za mu ci kai shi ke da ke ba a ba ba ba a zai ba a ba a do it time. Next ba a will get money. Zan ba a shi. Aha! Ke, are you Na tabbata cewa Hussein ba a kan banza ba. So, flash bari ya mun ka san cewa akwai wanda suke yi ya yi suka kama da ciwon su kamar ni ma yadda na yi da rikici ranar da fara da ta su kuma ta bari gaya ma malam Allah ya kiyaye in so wanda bai san darajar kansa ba ballantana har ya san na wani ina so in roƙe ka wani abu facebook and ya lokacin ma yi baka san abu ba kai kai kace mai abu da shi ne nan duka don Allah dan annabi na so ki saurare ni ko da ba za ki amince da ta ba hakika na yi da na sani abin da na aikata a gare ki na yi nadamar wulaƙanta mahaifinki da na yi na yi ne ba da san raina don Allah dan annabi suna ina so ki yafe kuma ki roƙi mahaifinki shi ne ya yafe mai don Allah dan annabi na yi miki alƙawari ba wai ke ba ba zan ƙara wulaƙanta wannan adam ba shi ke zo mu je ci na yi ma kamar yanda ka zo ka nemi in yafe ma kuma na ji daɗi kamar Ni zan wuce gidan. shikenan. kenan. To shi A ki bari mana kai ki mana. Eh, Kakka damu. Zan je. Abin da nake so da kai. In ka zo gidanmu.

kyafu ji ko bayan kana ji da kunnanka abokanai sun ce ya fita da wata yari da bai ba wai sani hutar da Allah ka saurare ka zuwa sho Look, mu je hotel, mu je hotel. Da ba zan jira. na sua cara. da haka ma ba zai faru kai wata mace ya yi na ce ba yanzu za ka tafi ofis ne ko sai an jira ne <coughs> that is your problem ki kullum zan fita za mu tafi mutum abinci tare da shi I'm okay, I'm okay. But rashin yawa.

sunan ya yi daɗi ni sunana Hadi Jafar kuma ni mutumin Kano ne ai sarki zaki tambaye ni ce ya sarki ce miki sarki mai Allah lafiya na mu sarki kowa dai na shi ya sani alhamdulillahi ba abin da yake damuna yanzu Baba ga hamdiya ba gaskiya duk inda ake tunanin mace ta kai wannan kuma ba abin da muke so kasu mene wannan ita ce kalan matan da ya kamata a ce ta zama uwar ka gaskiya ne to a ah, hamdiya wato turar da allah haɗa mu da ke akwai wani abu da yake a raina da na kasa danne shi a zuciyata ina son in gaya maka shi kai ko me ke damun ka har ka kasa danne wa zuciyarka ka gaya min mana jafar kaga ta amince wallahi ta amince ni dai kamar ya ni dai ban ci ɗaya ba ko ban ci a'a ba ni dai kawai ina ci Allah ya bani sa Allah ya zama mana sai yaushe kenan za mu sake abuwa 느꼈어요. 나고 재무식 전기하고 양아 이렇게 가슴 ba shi ne matsalata ba menene labari a jaba za ka tafi gani kamar yadda ka tsara aikinka kuma zan baiwa bobo naira miliyan biyar ya baka ka kara amma ka tabbatar duk inda yake ka nemo min shi please do all your best thank you thank you yes na gode Alhaji ina son magana da Obrigado. ya yau zuwa dai waje gidanmu don ki mamata a yi har a yanzu hamdiya ki bani amsar tambayar da na yi miki Allah kamata a ce kana mutum, tun da har na ce da ya hakuri zai zo da to Allah ba mu sa'a to ka yi ko zan koma da wuri haka? Eh, shi kenan sai an jima Are you mad? Saboda rashin Aida Mar suna in biya ta ga Fuck you! You know I was wrong. Hamdiya, take it kina so ko ba kya son dole sai an yi auren ku da Jafar mu kuwa mara imani bakin ciki kike ne kudi barin da ya miki wani abu yadda aka daga kan kana jin kunya ta ne ya zan ne gaya miki kina so ko ba kya so yau zai bar gidan nan Allah ya ba kai da an faɗa mahaukaci ne kai ko ba za ka taɓa rikewa ba har iyakar rayuwa to na ji don ni mahaukaci ne kai kuma dabba ne Рабзяба, Hamza kana ina? Kana ina Hamza? amma sai fa an taimaka min kafa na yari saboda haka a shirin nake da rungumu duk yadda za ki so ki kuma hamdiya ai wannan ba wani abu bane ki san ah. so wai nan al'amari na kuma amince da shi to shi ne na ce kai ma zan zo maka da maganar idan ba a yi mata miji ba muna ciki eh. da yake ita ma tana son shi kuma jiya alhamdulillah to alhamdulillah na ko Allah ya ba zumunci Allah ya saka da alheri a ba magana ce wace za a ga ku fita yanzu ba eh saboda akwai abubuwan yi da yawa a gaba amma zan yi zuwa na musamman mu zauna mu tattauna wannan magana wannan kina amma kai alhaji ni ma auren zaka nema kaga aure zan balle ka da mari din idan kai magana munafikin ban za munafiki wabi dan ta kaga ni jafar wani ne jafar ai tashi da jafar ya zama bakin munafiki bawon allah nan ya ci kuɗi na ban san iyakacinsu ba da sunan zai je in nema mu mm, mm, mm. hamza duk wanda ya rufa wani asiri alaji Allah zai rufa nashi zan buge ka kai haba alaji wallahi sai na tura muku ɗan sanda wallahi ba za ku kuma ba ba inda za ku tun da musu ba inda za ku matsa kashi na hillazi alaji ni ban son komai Hamza kai fa ka san haka ba muke da kai haba kai kamar ya kai ne a hannunka ne ne a hannunka haba alhaji dan girman qur'ani kai mana rai wallahi allah ban san komai ba rike shi da kyau ka motsa mana ka san dai wannan ko da harara zai kai ka kasbi lahi to kai bugu lokaci da za ka yi mun harara za ka mun haka jaba inspector idris la hawla wala quwwata illa billah eh, na hada ka da alhaji ah, ina layin kaura motors daga kasa mai sunan lamba gidan ne mai lamba gidan nan musa shehu yaro musa shehu musa shehu yaro musa shehu yaro road number 17 lamba 17 eh ah. da muna ciki